باب وجوب الحج وفضله كتاب أي هذا كتاب يذكر فيه مجموع من الأبواب في الفقه ولا سيما الذي يتعلق بالحج وقال كتاب الحج باب وجوب الحج قال كتاب الحج إعرابه معروف لا بد من التقدير إما أن يكون كتاب الحج خبر لمبتدا محذوف أو يكون كتاب الحج مبتدا والخبر محذوف لا بد من التقدير لأنهم قالوا لولا الحلف والتقدير لعرف الحمار لعرف النحو الحمار أي لولا المحذوفات والمقدورات لعلم النحو الحمار فتقول كتاب الحج أي كتاب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وهو مضاف والحج مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره فأين خبر المبتدا فتقول هذا محله أي كتاب الحج هذا محله لأن الكلام لا لأن الكلام لا يتم في العربية إلا إذا وجد المبتدأ والخبر أما المبتدأ بدون خبر فالكلام غير كامل غير غير كامل في اللغة العربية فتقول كتاب الحج هذا محله هذا ها حرف تنبيه ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا الثاني محله خبر للمبتدا الثاني فالجملة والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر للمبتدا الأول أو تقول كتاب الحج خبر لمبتدا محذوف تقديره هذا كتاب الحج فيكون الكلام تام الله أكبر قال باب وجوب الحج وفضله إعرابه كما سبق كما كالإعراب في كتاب الحج yace babin da ke bayanin wajabcin haji da kuma babin da ke bayanin fadalan haji haka Imam al-Bukhari ya kulla babin bayan ya ce bismillahir rahmanir rahim an gama kitabul kitabuz zakati da abin da ke ciki duk baki daya aka fara da kitabul hajji yace babi a cikin kitabul hajji farkon babin da Imam al-Bukhari ya fara da shi shine babin da ke bayanin wajabcin hajji da kuma yake bayanin fadalan aikin hajji. wa qaulillahi ta'ala alwahu ma'tufun ala فضل الحج وجود الحج وفضله وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين haka imam al-bukhari ya bude kitabul hajji babin da ke bayanin wajabcin hajji da kuma bayanin fadalan aikin hajji sai yake wannan aya ita ce take bayyana wajabcin hajji aka ce yayin da annabi Ibrahim ya gina Ka'aba wa in yarfa'u Ibrahim alqawaida min albayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas وفي آية يقول رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي يا أبيجنا نينا زونت ذريتا جماعة إيالنا بواد غير ذي زرع daga kwari inda babu tsiro babu shuka babu babu babu ba abin da za a rayu kenan Allahu akbar inda baitikal muharram wurin gidanka ɗakinka abin girmamawa saboda mai annabi Ibrahim ya fada ka yace ba dan komai ba li yuqimu salata li yuqimu salata wannan sallar da ake wasa da ita abinda ya in abinda ya kai sayyidina Ibrahim ya aje surin kenan yace faj'al afidatan minan minan nasi tahwi ilaihim wa fi qira'atin tahwa ilaihim ya Allah madaukin sarki ka sa zukatan mutane su rinka karkata zuwa aikin haji yasa zaka je kai aikin haji ko umra ka gaji da wahala kana dawowa gida ke zuciyarka ta koma warzuqhum min as-samarati la'allahum yashkuruna sai annabi ibrahim addu'an da yake nan da ya da suka gama gina ɗakin Ka'aba wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ina min al-bayt wa Isma'il rabbana taqabbal minna annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il su suna suna jaddada ginin ɗakin Ka'aba suna rabbana taqabbal minna ɗakin Allah suke gina suke ginawa aikin Allah suke yi amma duk da suna roƙon Allah rabbana taqabbal minna wanda duk son Allah baya wasa da Allah rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim Rabba na waje al'na musulmai ni na ta, wa min zurriyeti na ummatan musulma ta wa min zurriyeti ummatan musulma ta naka, addu'a annabi ibrahima shine yake maka addu'a cin kafin zo cikin zurri'an annabawa eh annabi Ibrahim shi ake cewa abul anbiya yana addu'a Allah ya sa su su zama musulmai zurri'ar sa su zama musulmai dan ka zo kai kana kankanin musulunci waye ka sa kanka kake wa ko to da annabi Ibrahim suka gama gina dakin Ka'aba sai Allah ya ce wa azim innati bil hajji يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم وأذن في الناس بالحج kai shela kai yekuwa kai kira ka sanar da mutane cewa Allah ya wajabta musu aikin hajji sai annabi Ibrahim ya ce ya ubangiji ina muryata muryata ya wane iya jiyar da wannan kira al'umma duk wa azzin nasi a cikin duk mutane baki daya sai annabi ibrahim ya ce ina murya ta yaya zan yi mutane jiyar da mutane duka sai Allah ya ce a'a abinda aka ce ka jiyar kai ne kuwa kai sai da ka sanar Allah shi zai shigar da shi zai jiyar da kowa Allah ya ayyuhan nas ya ku mutane إن الله فرض عليكم حج فحج فحج فحج yace ya ku taron ya jama'a baki daya tun daga zamanin annabi Ibrahim har ana da kasa ya kira yace ya ku jama'a Allah ya wajabta muku haji ku yi aikin haji to daga nan sai Allah ya saka duk waɗanda duk wanda za a haife shi tun daga wannan lokaci har ana da kasa suna cikin mahaifa ne suna cikin tsotso ne suna cikin mai duk sai Allah ya jiyar da kowa aka ce labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik wa'in malamai suka ce wurin amsawa wani ya amsa so ɗaya labbaik Allahumma labbaik ya sa hajji so ɗaya zai yi wani ya ce labbaik Allahumma labbaik ya amsa so biyu so uku gwargwadon abin da ka faɗa gwargwadon hajji Allahu akbar to sai ce walillahi ala nasi حج البيت من استطاع إليه سبيلا لله جار ومجرور متعلق بخبر المبتدا محذوف وقيل جار ومجرور خبر للمبتدا اللام هنا لام الايجاب لله اي لام الايجاب سبب لام yana zuwa للاستحقاق او للاختصاص او للايجاب ان الحمد لله رب العالمين dukkan yabo ko dukkan godiya dukkan yabo ya tabbata ga Allah lillahi wa ce lamul ikhtisar amma na sai lamul ijabi lillahi halan ala nasi wujuban ma'ana sai malamai suka ce Allah ya tabbatar da wajabcin hajji da waɗansu kalmomi cikin usulubin arabiya lillahi yana tabbatar da ta'idin aikin haji ala kan ita ce harafi a wurin larabawa in suna son su tabbatar da wajen fil abu lil fulanin alayya kaza ma'ana ya tabbatar da cewa lallai ana bin kenan hajjul baiti su yi aikin hajji sai kuma yace man istata'a ilayhi sabila ay badalul badalul badalul ba'di min al-kulli aw badalul juz'i min al-kulli yace ala nasi akan dukkan mutane da sai wajaba akan mutane duk baki daya sai kuma ya kawo ya toga ce yace man istata'a sabila ga wanda ya samu iko wa man kafara fa inna allaha Raniyun an alamina ce duk wanda ya yi musu wajabcin haji ya shi. duk wanda yake aikin haji ba da ba ne shi ya shi. ma ai malamai suka ce wa man kafara duk wanda ya butulce da yi aikin haji ba shine abin da ake nufi da kafara kenan fa inna allaha alfa'u واقعة في جواب الشرط لأن الشرط لأن جواب الشرط إذا لم يصله أن يكون شرطا وجب اقترانه بالفاء من استطاع من اسم الموصول متضمن معنى الشر استطاع صلة الموصول إليه سبيلا فقال ومن كفر ومن أيضا أي الذي كفر فإن الله الفاء واسعة في جواب الشر إن حرف توكيد ونسب ترفع تنصب الاسم وترفع الخبر الله اسم إن منصوب على التعزيز منصوب على التعديل أو منصوب بإن وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره فأين خبر إن قال غني خبر إن مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره عن العالمين جار ومجرور متعلق بما قبلها haka za qalu wajabcin haji inda wajabcin haji ya faru kenan walillahi ala nasi hajjul bait man istata'a ilayhi sabila Allah ya wajabtawa dukkan mutane dukkan musulmai namiji ko mace duk wanda ya samu iko Allah ya wajabta masa aikin haji in kana da iko to man istata'a ilaihi sabila menene istifa'a wa in suka ce azzadu war in kana da guzuri da abar hawarka wa aikin hajiya wajaba a gare ka to anan sai malamai suka tafi amma al-imam abu abdullahi al-qurtubi shi sai yace wala khilafa fi fardiyatil hajj yace babu sabani a cikin cewa aikin haji farilla ne duk waɗannan maganganu da za mu karanta daga cikin tafsirin qurtubi suke bi nafsiha wa kuma imam al-qurtubi ba maliki ne duk inda ka kai da sanin fiqhun maliki kuma habin maliki yana gaban ka sune man jigon fiqhin malikiya a andalus kuma suna cikin magabata a cikin mazhabin malikiya yace la khilafa fi fardiyatihi yace babu sabani a cikin abur musulmai duk baki ɗaya kan cewa aikin haji farilla ne wa huwa ahadu qawaid al-islam aikin haji shine ɗayan shikashikan musulunci to amma yace wa laysa yajibu illa marratan fil umri yace da za ka rayu shekara ɗari ka yi aikin hajji to ɗaya bayan ka balaga ko ka yanci daga bauta yace ka biya abin da yake wajibi a kanka da za ka zauna ba kai aikin hajji ba yace ka abin da yake wajibi a kanka shine marratan fil umri wa qala ba'd an-nasi yace waɗansu mutane suna cewa yajibu fi kulli khamsati awamin marratan yace ko bayan kowace shekaru biyar shekara biyar wajibi ne mutum ya je aikin haji wa rawaw fi hadisan suka rawaito wani hadisi a cikin tabbatar da wannan hukunci asnaduhu ila nabi sallallahu alaihi wasallama suka dangana wannan hadisin zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace wal hadithu batilun wannan hadisin ne yake wajabta aikin haji fiye da daya yace ba su ne ba hadisi bane wal ijma'u saddun fi wujuhil qawmi yace ijma'un musulmai duk ya kore wannan magana ta waɗanda suka ce za a yi aikin haji farilla bayan kowace shekara biyar akwai hadisai da suka zo cikin aikin haji tabi'u bainal hajji wa umra fa innahuma yanfiyan al-faqra ko yi aji da umra suna kore talauci yasa mutane sai suna yi dan ya kore musu talauci wanda yake da kudi bai haji ba in ya so ya mutu ba yau ba baki daya suka ce in mutu ya aikin haji farin na daya aikin wannan aikin ya wadatar wa'annan hadisai da sirri duk hadisai ne da'ifai mawdu'ai filai. matsalolin da suka waje wajaba kenan mu san su game da aikin haji matsala ta daya shine farilla ce to daya da ijma'in malamai Matsala ta biyu shin in aka ce an farlanta wa bayi aikin haji farillancin ko wujubin alattarati ne ko alal kawai wajabcin haji da gaggawa ake son shi ko ko a'a din rayuwarka ne duk sa'an da duk sa'an da ka samu dama ka tafi ko ko a'a daga shekarar da ka samu dama wajabcin ke tabbata sai ce wa dallal kitabu was sunna yace littafin Allah da sunnar ma'aiki sun tabbatar ala anna al-hajj ala tarahi la ala al yace aikin hajji a jinkirce ala tarahi ne ba wai ala al-fawri bane wa huwa tahsilu madhhabi malik yace shine abinda aka samu a cikin mazhabin imamu malik shi ma zakar ibn Huwais Mandad yace a cikin abinda ibn Huwais Mandad ya rawaito ya ambato ya ambata cewa haka mazhabin Imam Malik yake shi kuma ibn a Mandad yana cikin manya manyan malaman Malikiya waɗanda ake dangana zanci su ga mazhabi a zuwa gare su wannan magana cewa ala sharafi wa huwa ash shafi'i shine abinda Imam Shafi'i ya fada wa Muhammad bin al-Hasan da Muhammad dan Hasan wa Abi Yusuf wa fi riwayatin anhu da Abu Yusuf Muhammad ibn al-Hasan da Abu Yusuf duk manya manya ne a cikin almajiran Imam Abu Hanifa yasa sai kaji an ce Imam Abu Hanifa ya faɗi kaza amma abokannansa ko almajiransa sun sun saba masa wa khalafahu sahibahu sune abin da ake nufi Muhammad ibn al-Hasan da Abu Yusuf sune manya manyan eh, almajiran Imam Abu Hanifa Warra Hababatu Bagdadiyyi na minar mutu'a'a Kirina minar malakiyin ila Annahu Alalfauni, ya ce to a cikin malakiya ma akwai wa'inda suka zo daga baya cikin malaman malikiya na Bagdada suka sabawa mazhabin Imam-malam suka ce su wajabcin haji alalfauni ne a gaggauta aikin haji ake son a Wala ya ce su ta'aikai ruhuma al'ukutarta a laifi, suka ce dai halarta mutum ya jinkirta aikin haji ba su ta'adda da cewa yana da iko, wahua Kaule dawud shine abinda Dawud zahiri ya tabbatar shine Imam al-Qurtubi yace was sahihu al-awwal yace magana mafi zance mafi inganci shine maganar da aka ce malikiyan farko sun ce ala tarahi ne la ala al-fawi kowanne yana da dalili suka ce ai awa in da aka wajabta aikin haji manzon Allah bai je ba sai da wani lokaci ne kai da a ce ala al ne ran shekaran da aka wajabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ci zuwa ba tunda yana da kifi mas'ala ta biyu ta ɗaya cewa haji farilla ce su ɗaya ta biyu farlancin wujubin alal ne ko alal fawr malikiya magabatan malikiya suka ce alal tarafi ne wa'in suka ce alal fawr mas'ala ta uku ajma'a ulama'u على أن الكتاب بقوله ولله على الناس حج البيت عام في جميعهم yace duk malamai sun yi ijma'i cewa fadar Allah cewa Allah ya wajabta wa mutane aikin haji wajibi ne akan dukkan mutane qala ibn al-arabi sai imam ibn al-arabi al-ma'asiri al-maliki yace shi ma yana cikin shikakikan gigon mazhabin malikiya shine ibn al-arabi ma'asiri dama ibn al-arabi da suka shahara cikin ilimi su biyu ne akwai ibn arabi nakira munakkara akwai ibn al-arabi shine manya yake cikin manya manyan malaman malikiya to shine yake wannan magana shine ne wanda yake yayi al qur'an ya fassara ayoyin al quran wanda suka danganci ahkam yake ittafaqa an-nasu ala hamli hadhihi al-aya ala jami'in nas zakarihim wa unsahum yace dukkan malamai sun tabbata cewa wannan aya za a dauke ta ne cewa ta wajabtar da aikin hajji kan namiji ko mace to in aka bar matsalar buɗe sai a ce hadda yaro dan ya ce adan to menene yara sun kanana waɗanda basu balaga ba haka kuma bayi sai ce khalas sagir yace banda yara sun kanana fa innahu kharijun bil ijma'i yace yaro kankani ya fita cikin wannan kitabi da ijma'in musulmai cewa yaro kankani ba wajibi bane a kansa haka bawa بالإجماع عن أصول التكليف وكذلك العبد لم يدخل فيه يتي bawa باوا shiga شغتي wannan magana da aka yi ba لأنه أخرجه عن مطلق الأموم قوله تعالى man istata'a ilaihi sabila yace ai fadar cewa man istata'a ilaihi sabila ya fitar da bawa ta wace huska ya fitar da bawa yace ai bawa ba da iko saboda ubangidansa zai iya hana shi zuwa aikin haji saboda aikin sa shi wal abdu ghayru mustafi yace bawa ba ba shi da ikon zuwa aikin haji ko da yana da lafiya li'anna sayyida yamna'uhu li huquqihi saboda ubangidansu zai iya hana shi zuwa aikin haji saboda hakkokin da ya dora masa عن هذه العبارة وقد قدم الله سبحانه حق السيد على حقه رزقا بالعباد ومصلحة له يتي ولوكشي الله سيكا يا جماعة مصلحة باي كم حق الله مدعو في سركي بين توتيا وباي wala dalila alaihi illa ijma yace babu wani dalili duk inda zaka bincika ba za ka taba iya samu dalili cewa wannan kitab walillahi ala nasi hajjul baiti za a fitar da bawa ba a ciki ko yara kan kanana sai yake sai dai ijma'in malamai to ijma'in malamai wani matsayi yake a cikin masadiru tashri'i suka ce masadiru tashri'i alkitabu was sunna sai sai al ijma' to menene ijma'i ijma'i baya kasancewa sabanin nassi ijma'i yana zuwa ne ai ijma'i kan fahimtar nassi shine ma'anar ijma'i aka tambayi imamu ahmad al-ijma sai ce adamul ilmi bil mukhalif rashin sanin wanda ya sabani a shi shine ke tabbatar da ijma'i sai wasu malamai suka ce to ai in kuka kawo matsalar ijma'i ba za a taba samun ijma'i ba har abada menene dalilin ka yace Allah ya aiko manzon Allah ne dukkan mutane da aljani in kuka samu ijma'in mutane ina za ku iya samu ijma'in aljani Allahu akbar in ka samu ijma'in malaman garin ka ina ka san ijma'in malin wata kasa? in ka samu ijma'in malaman yanayin inda kake ina ka san ijma'in malin ina ka san abinda waɗansu kasan suka faɗa sai sai ai babu ijma'i tare da cewa sai ya zo ya naƙaba kansa ya zo yace maratibul ijma'i ibn hazm kenan yace maratibul ijma'i sai littafi yana cewa matakan ijma'i yace malamai sun ijma'i kan mas'ala kaza malamai sun ijma'i kan mas'ala kaza ba tare da cewa sai da yawa wahal da mutane duk sa'an da matsala ta faru tsakanin shi da mutane sai ya wahal da su don Allah ya bashi kwakwalwa ya bashi nafsi ibn hajar shi ne zai magana zai magana sai ya koro hadisi daga kai shi malamin shi shehu shi shehu shi har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa malaman da suke zamani da shi ba su ji dadin shi ba har قال ابن المنذر ابن المنذر ابن المنذر في لتافي سنة لتافي in kana son ka san mas'alolin da malamai suka yi ijma'i kai sai ka karanta al-ijma' ibn al-munzir yasa duk sa'an da kake karanta littafin fiqh ana magana ana magana sai aka ce haka ibn al-munzir al-ijma' ala zalika sai ka tunce ibn al-munzir ya hakaito ijma'i akan wannan mas'ala shine kitabul ijma' shi yace ajma'u أجمع عامة أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يؤد خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد inna alaihima hajjatan islami idza wajada ilaihi sabilan yace malamai duk sun yi sabani sai dai wayansu ɗan kaɗan waɗanda ba za a mai ba za a shaurari sabanin da suka kawo ba ijma'in mai suka yi suka ce ijma'i ne cewa duk sa'an da yaro kankani ɗa ko ɗa kafin su balaga suka yi aikin haji sa'an nan ya zo ya balaga ko ta balaga suka samu hali wajibi ne wannan aikin haji da suka yi farko Na filace ba ta tsar yadda wajabcin hajjin musulunci ba haka kuma bawa in yayi aikin haji yana cikin bauta nan aka zo aka yanta shi ya samu hali aka ce wajibi ne zai je aikin haji na musulunci Matsala ta uku kenan ko Matsala ta hudu azzadu war rahilatu shartun fi wujubil hajji inda ba'dihim yace guduri da abar hawa sharuɗa ne guda biyu a cikin wajabcin haji wurin wa'ansu sai malali da da kai ba ko mota kai yana jiran malali da da الزاد والراحلة شرط في وجوب الحج عند بعضهم ومن قال قال بذلك عمر بن الخطاب يتي سيدنا عمر بن الخطاب ينا cikin waɗanda suka ce guziri da abar hawa wajibai ne sharuɗa ne a cikin wajibcin aikin haji ma'ana komai lafiyarka matukan ba ka da guziri ko kana da abar hawa ba wajibi bane ka je kai aikin haji matukan kana da lafiya kana da abar hawa ba ka da guzuri suka ce ba wajibi bane akan ka kaje kai aikin haji sai in an samu waɗannan abubuwa sun haɗu kana da lafiya za ka iya hawa abar ka. kana da abar hawa sa'annan kana da guzuri sa'annan ya zama wajibi ne akan ka je kai aikin haji وابنه Abdullahi الله عبد الله بن عمر فيما هكا مذهبين سيكي wa Abdullahi ibn Abbas haka Abdullahi dan Abbas yake wal Hasan Basri da Hasan al Basri wa Sa'idu ibn Jubair da Sa'id ibn Jubair wa Ata wa Mujahid وإليه ذهب الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وعبد العزيز ابن أبي سلمة وابن حبيب وإنه دابي سمات كما يمال مالكية فيه wa zakara abdus mislahu an sahnun yace abdus ya hakaito daga imam sahnun shi ma ya tafi kan cewa shi an samu azzadu war rahila sa'annan wajibin hajji yake zamowa lallai akan mutum qala shafi'i imam shafi'i sai yayi wani bincike sai imamu malik manyan malamai suka sai an samu azzadu war rahila sai imamu shafi yace ai azzadu war rahila din sun kasu kashi biyu sai ta yi mutum yana iya yin zuwa aikin hajji ba shi da kuɗi amma yana da ƙarfin da zai je ya yi a hanya yana tafiya yana sana'a yankan farce yake yi aski yake yi goge takalma yake yi wanki yake yi duk sana'ar da zai je kafin ya je maskan yana iya zuwa ya je yana da lafiya sa'an yana da sana'ar da zai je suka ce wajibi ne akan shi ne aka ce qala shafi'i imamu shafi'i shi yace al-istifa'atu wajhani iko samun dama samun ikon zuwa aikin haji yake ɗayan abu biyu ne ahaduhuma na farko an yakuna mustati'an bi badanihi wajidan min malihi ma yuballighu ila alhajj ko ka zamo kana da lafiya sa'an nan kana da dukiyar da za ta ishe ka zuwa kai aikin haji ka dawo wasani na biyu an yakuna ma'zuban في بدنه لا يثبت على مركبه وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بأجرة وبغير أجرة yace na biyu mutum ya zama yana da kuɗi ma'ana yana da wani bangare cikin istifa'a kenan amma ba shi da lafiyar da zai zama zai yake zama akan azan abar hawa har ya aikin haji ya zo ya iso amma in ya ce wane je ka yi min aikin haji zan sai ma zai ma fasfo yi ma visa in baka kudin zama kam da kudin sembodin pass da kudin menene duk baki daya <laughs> yace ya wajibi ne a kansa ya je aikin haji yace amma al-mustafi'u bi badanihi amma wanda yake yana da istifa'a da lafiyar jikinsa fa innahu yalzamuhu fardul hajji bil kitabi yace duk sa'an da aka samu haka wajibi ne a akan ka je kai aikin haji bi qawlihi azza wa jalla man istata'a ilayhi sabila wanda ya samu iko lafiya kana da karfi wajibi ne akan ka ka je kai aikin haji tunda kana da kuɗi wa amma al mustati'u bil mali amma wanda yake da iko da kuɗi amma ba shi da lafiya faqad lazimahu fardul hajj bis sunna yace wanda yake da lafiya Allah ya ce mani safa sabila tun kana da iko kana da ƙarfi zaka iya yake wajibi ne a kanka istisa'a ta biyu ba ka da lafiya ba za ka iya hawa jirgin sama ba ba za ka iya hawa rakumanka ba ba za ka iya hawa doki ko rakumi ba ba za amma kana da kuɗi yace shi ma mazhabin shafi'iyya wajibi ne akan ka kace kai aikin haji menene dalili yace tunda kana da kuɗi zaka iya sawa a je ayi maka a mazhabin shafi'iyya ba sai mutum ya mutu ba in mutum yana da kuɗi ba shi da lafiya ko ya tsufa ba zai iya tashi ya tafi ba yace sai ka je ka nemi wanda za shi maka aikin haji ya zamana ya taba yin aikin haji sa'annan ka da komai har ya dawo yace aikin hajji yayi menene dalilin ka akan haka yace hadithul hasaniyya menene hadithul hasaniyya shine hadisin da zamu karanta farkon babi wata mata ce ta fito daga kabilan Khasama duk inda kaje ka karanta tun daga Najeriya har Masar har Saudiya har duk kasashen Laraba inda kaje ka ji malamai suna magana suna cewa liqisatul hasaniyya li hadithul hasaniyya ba wani hadisi bane shine wannan da zamu zo mu karanta manzon Allah yana cikin aikin hajji sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada'i ne kamar cikin arafa ne yana tsaye ko musalifa ko arafa sai wata mata ta zo ta ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah wajabcin haji ya wajaba kan ubana amma ba ya tsufa ba shi da lafiya baya iya zama kan abar hawa sai dai aikin haji afa ahujju anhu sai manzon Allah ce na ahujji anhu wa sallam yi masa aikin haji to sai imamu shafi yace tunda manzo mace ce ta zo ta tambaya ce ubanta wa ya waje wajaba akan shi aikin haji amma ga shi ba shi da lafiya ko ya tsufa ba zai iya zama kan abar hawa ba sai manzo Allah sai ta ce in nayi mai aikin haji yayi sai manzo Allah ce eh ki je ki yi ma mahaifinki aikin haji hadisi ne sahihi cikin sahih al-bukhari Allahu akbar akan haka malamai suka ce ya halatta wani yayi ma wani aikin haji dalili na biyu hadisin shubura ma duk inda ka je duk duniya aka ce likai sati shubura ma li hadisin shubura ma ba wani abu ne ke san shubura ma ba wani mutum ne manzon Allah ya same shi cikin aikin hajji yana labbaika allahumma labbaika an shubura ma labbaika la sharika lak labbaika allahumma an shubura ma sai manzon Allah ya ce man shubura ma wane ne shubura ma kake sai yace rajulun minan nas yace wani mutum ne shubura ma na dole masa aikin hajji sai manzo Allah ya ce kayo ka taba yin aikin haji sai ce a'a sai manzo Allah ce hujja ala nafsi thumma ta hujja an tubra Allahu akbar idan wanda aka biya yana ga zata za mu karanta za ka gani cikin matsayi za ka ga matsalar imam malik ne ya fada dan kama ya biya maka kudin aikin haji imam malik shi ba wajibi bane ka karba ka je kai aikin haji don akwai kaskanci a ciki sai yake wa ammal mustati'u bi nafsihi amma wanda zai iya yi da kansa wa huwa al-qawiyyu alladhi la talhaquhu mashaqqa ghayru muhtamala fi ar-rukubi ala ar-rahila fa inna hadha ila malak az-zada war-rahila lazimahu fardu fardul hajj bi nafsihi wa in adima az-zada war-rahila aw ahduma ma anhu fardul al-hajj yake mai lafiya mutum lafiyayye yana da kuɗi da abar hawa yace wajibi ne kansa je aikin haji amma in ba shi da lafiya ko ba shi da abar hawa aka ce ba wajibi bane a kansa ya je aikin haji mun gane ko فأما إن قدر على الزاد بمسألة الناس في طريق كرهت له أن يهج لأنه يسير كلا على الناس Imam Shafi ce, In mutum na da lafiya zai iya zuwa yi aikin haji, amma ba shi da guziri sai dai ya tafi yana roƙon mutane, yana bara, yana roƙo. Imam Shafi ya ce, Wajibi ne je amma makaruji, tunda za ya zama nauyi akan mutane, addinin musulunci baya karfan bayan bara da roƙo. وقال الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى إذا قدر على المشي جس عند متين يكي دقيقو ينا دلاتيا زي حج إن كان دلاتيا ذاك إيه كفيا kuma kana da guzirin da zai kai kai dawo yace wajibi ne akan ka je kai aikin haji wa in lam yajid rahila wa qadara ala nuzira in ba ka da bar hawa amma za ka iya zuwa aikin haji a kar da kafafunka kenan yace nuzira sai a duba al'amarinsa fa in kana malikan lizadi wajaba alaihi fardul hajji in yana mallakan guziri ba roka za ki yi ba yace fa in kana malikar lizadi wajaba alaihi fardul hajji in kana da kuɗinka da zai kai ka ya dawo da kai ko da a karni ba mota ba jirgin sama ba imamu malik yace wajibi ne akan ka je kai aikin hajji وإن لم يكن مالكا للزاد ولكنه يقدر على كسب حاجته منه في الطريق نذر أيضا إن باشي da kuɗi amma zai iya yin wani abin da zai samu kuɗi a cikin a hanya kafin ya je dawo yace anan shi ma sai an bincika an gani fa in kana min ahli muruati mun gane ko wannan magana Imam Malik zai iya zuwa a ko yana da abar hawa amma ba shi da amma zai iya a hanya ya je ya wannan sana'a ya yi yankan farce ko ya bar ya roko sai imam malik ce sai a kalli wannan mutumin in mutum ne dattijo mai mutunci a cikin jama'a fa in kana min ahlil al-muru'ati mimman la yaktasibu bi nafsihi la yajibu alaihi al-hajj in ya zama na mutum ne mai mutunci a cikin jama'a ba shi ke zuwa yana neman makansa abinci ba ya girma ko ƴaƴa ko jiko menene ana tara masa ne ana kawo shi a cikin mutuncinsa ba roko ba ba ba ba komai ba imam malik ce ba wajibi bane bai halatta ya je zubar da mutuncinsa ba dai ya samu abin da zai zai aikin hajji وإما وإن كان ممن يكتسب كفايته بتجارة أو صناعة لزمه فرض الحج من زمن مسلم ولا يكفي صناعة زي حنيا إذا مسلم حاجة زي داو إمام مالك في واجبين يجي أيك الحج وقد روى ابن وهب وابن القاسم واشهب عن مالك انه سئل عن هذه الايه ان تنبئ امام مالك من استطاع اليه سبيلا فقال سيتي الناس في ذلك على قدر طاقتهم Mutane sun sha bamban kowa da gwargwadon ikonsa wani yadda abin da zai dace ma wani ya je yayi wani in yayi zai zube aka ce kada ya zubar da mutuncin sa Imam Malik baya son ka zubar da ruwan huskar sa baya son ka zubar da mutuncin ya fi son ka ci halal ka kiyaye mutuncin ka ka kiyaye ilimi ka kiyaye darajar ilimi saboda har duka aka yi masa saboda ya yi fatawa ɗaya sabanin abin da yake ya sabanin gaskiya ya ce ya gwammaci duk azaban da za a yi miki da ya faɗi abin da zai saba wa Allah maɗaukakin sa. قال الناس في ذلك على قدر طاقتهم ويسرهم وجلدهم yace mutane sun sha bamban wani yana da karfin hali wani yana da cigewa wani yana da juri da zai iya yi wani ba zai iya yi ba dan me zai wulakanta kansa dan me zai zubar da mutuncinsa قال أشهب لمالك أهو الزهد والراهلة قال لا والله ما ذاك إلا على قدر فاقة الناس وقد يجد الزاد والراهلة ولا يقدر على السير وآخر يقدر أن يمشي على رجليه yake wani zai samu kuɗi da abar hawa amma ba zai iya tafiya ba wani kuma yana da ƙarfi in ma a kar aka ce za a je iya tafiya a matsala ta matsala ta biyar idza wujidatil istisaa'a وتوجه فرض الحج فقد يعرض ما يمنع منه كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدين ولا خلاف في ذلك يكيتو إن مسألة تبير in mutum ya samu a al'istika ga ƙarfi zai iya zuwa ga zadi warrahila ga abar hawa ga guzuri faqad ya ardu ma yamna'u minhu sai yake so da yawa sai wani abu ya zo ya ya ya hana mutum ya zamo ya hana mutum iya zuwa aikin hajji din kamar me yake ne. kamar wanda ake bi baki yamna'uhu anil khuruji hatta yu'addi ad-dayna yace sai a hana shi zuwa aikin haji sai ya biya bashi tukunna yace wala khilafa fi zalika yace babu sabani a cikin haka aw yakunu lahu iyalun yajibu alayhi nafaqatuhum fala yalzamuhu al-hajj حتى يكون لهم نفقتهم مدة غيبته لذهابه ورجوعه yace ko kuwa a'a ya zamo yana da iyali yana da matarsa ko matansa da 'ya'yansa waɗanda suke zamansa suke sai ya kawo su samu abin da suka ci a ce ba za a wajabta masa aikin haji ba sai in ya tanadan masu abin da za su ci su sha su yalwata gwargwadon kwanakin da zai yi aikin haji ya dawo in bai bar musu abin da za su ci ba aka ce ba wajibi bane akan sai zai aikin haji saboda me yake li anna hadha al-infaq fardun ala al saboda ka ci da iyalinka ka yalwata wa matarka da ƴaƴanka yake farilla ne a kanka kowane lokaci amma a wani mazhabi haji ba ala al-fawri bane ala ne ko yanzu kaje kai za ka iya yi amma ci da iyalinka wajibi ne kullum bai halatta ka barta ta fita ta je ta zubar da mutuncinta ba aka ce kare mata mutuncinta ka kare ma ayyanka mutuncinta sai ka samu eh, iko zuwa aikin haji ga gashi an ka biya kujera ga komai da komai amma ba ka da abin da zaka aje ma ka su ka je ka dawo aka ce sai ka dauki kudin ka ci da ka sai kuma ka lada fakana taqdimul iyali aula sai yace sab akan haka aka gabatar da haƙƙin iyali saboda me li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i isman an yubayyi man yakuta yace ya isi mutum ne ka tozarta wanda kake ciyarwa wa kadhalika al abawani يخاف الضيعة عليهما وعدم العوض في الصلاة فيهما فلا سبيل له إلى الحج haka mutum yana da iyayensa uwansa da ubansa mahaifiyarsa da mahaifinsa ba wanda zai zo ya duba su sai kai aka ce ka tsaya ka duba su lokacin ya fi maka ka je kai aikin haji wa'annan duk ana magana ne akan hajjin farko na musulunci ba wai hajjin da yake na nafila kullum mai maimaitawa ba ana ta shida almaridu wal ma'budi mara lafiya ko kuwa a'a wanda yake ya tsufa baya iya zama akan abar hawa wa qad ikhtalafa al-ulama fi hukmihima yace malamai sun bani a cikin hakkin hukuncin waɗannan mutane ba da ijma'ihim annahu la yalzamuhum al-masir ila al-hajj yace mara lafiya ko wanda yake a'a ya tsufa ne ba zai iya zama akan abar hawa ba malamai duk suka ce ba wajibi bane akan su je su yi aikin hajji لأن الحج إنما فرضه الله على المستطيع إجماعا سكتي أي فريل تنشي حج ألا يوجد تهجني أكون wanda في iyawa. Walmaridu, maridu wal ma'zudi mara lafiya da tsoho wanda baya iya zama akan abar hawa latti sa'ata lahuma aka ce ba su da iko wa qala malik sai imamu malik imamu darul hijra yace idza kana ma'zuban sakata anhu fardul hajji in mutum ya zamo ba shi da lafiya ko tsoho ne ya tsufa ta inda ba zai iya zama akan abar hawa ba ko wata cuta ta same shi ba zai iya zama akan abar hawa ba sai an ta tallafe shi ko sai an ɗauke shi imamu malik yace ce ba wajibi bane akan shi ya je aikin hajji wannan lokacin sawa'an qadiran ala man hujja anhu bil mali aw bi ghairi mali la yalzamuhu fardu al hajj saboda mazhabin imam malik matukan kana da ranka bai halatta ba da kuɗi a je ayi masa aikin haji da rashin lafiya Summa, ثم wazamana, sakata, سقط عنه فرض الحج mutum ne ya samu ikon zuwa aikin haji wajabcin hajji ya waje ba a kan shi sa'an nan sai ya samu rashin lafiya ya kamu da rashin lafiya ta inda ba zai iya je yayi ba yaya za a yi imamu malik ya ce a wannan lokacin ma wajabcin hajji ya saraya a kansa wala ya juzu an hajja an fi hali hayatihi bi hali Imam Malik ya ce matukan mutum na cikin rayuwarsa bai halarta ya ba da kuɗi a je a yi masa aikin haji ba don rashin lafiya ko dan tsufa. Bal in awsa an yuha an ba da ba'da mautihi hujja anhu min na sulusi wa kana tatawuan imam malik ya tsananta yace ko da wasishi mutum yayi yace ayi masa aikin haji bayan ya mutu yace in ya mutu za a yi masa aikin haji a cikin sulusin dukiyarsa kuma tatawu'i ne ba farilla ba wa tajja ne dalilin imamu malik sai imamu malik ce abin da sa shi ba zai ibada izini wani yayin wani aikin haji da rashin lafiya ko tsufa ba ai Allah yake wa Allah yasalil insani illa ma sa'a ai duk mutum ba shi da lada sai abin da ya aikata shi da kansa ko ya surutu وبقوله من استطاع اليه sabila haka kuma da fadar Allah maɗaukacin sarki wanda ya samu iko wanda yake ba shi da lafiya ko ya tsufa ba shi da iko kenan وهذا غير مستطيع لأن الحج هو قصد المكلف البيت بنفسه ولأنها عبادة لا تدخل لا تدخلها النيابة مع العجز عنها كالصلاة to mun ga asancin imamu malik kenan wai dan Allah yake wa Allah lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura sai sai aikin haji kuma abinda ake nufi da aikin haji mutum da kansa ya nufi ɗakin Allah sa'annan aikin haji baya karban niyaba kamar sallah to imamu malik ya kiyasta aikin haji da sallah inda ake samu abin nan kenan ko ibn jarir ko ibn hazmi a ce maganarsa raunannen zance ne ba wai ana wulakanta shi bane abin da zai zo maka shine to waɗanda aka ce zancen su shine yafi dalilin da suka yi imamu malik bai sani bane a'a imamu malik ko ahmad ko shafi'i sai su ɗauki dalili ammi su kafa hujja a zo a kawo dalili khasi a kore wannan abin da suka yi ko ko a'a su ɗauki kiyasi su yi aiki a zo a kawo nassi a kore kiyasi kamar yadda imamu malik ya yi a nan yace aikin hajji dai aiki ne da ake son mutum ya tashi ga dangadan da kansa ya je yayi da jikinsa baya son a wakilta wani ya je yayi wa wani saboda aiki ne da baya karban wakilci sai ce sai kamar sallah ya ce sa hajji da mai kenan yake kasalati sai yake sa aikin haji da sallah kamar yadda sallah wani ba zai wa wani ba sai yake haka aikin haji wani ba zai wa wani ba abinda imamu malik ya kafa dalili da shi kenan to sai malamai suka ce ai wannan kiyasi ne sadaman nafsi sadaman nafsa duk sa'an da kiyasi yayi karo da nasi sai a ce da shi fasilul i'tibari ba za a yi itibari da shi ba to sai kuma ka zo ka ce to imam malik dukkan bi ilimin sa sai bai san kisan hasaniya bane ya ce eh ya san kisan hasaniya da yake ka'ida cikin mazhabi ta ce haji aiki ne da ake son mutum ya yi da kansa ba za a ta wani ba to yaya zai hadisin hasaniya sai ce wannan hadisin hasaniya khasun ne biha ko kuwa a'a sai a ɗauke shi kan cewa manzo Allah da yake taje ta yi din nan akan nad mandubanci ne ba farillanci ba to wa ya faɗa muku haka a'a saboda a kare manzo Allahu Akbar wa qala shafi'i sai imamu shafi'i yace في المريض الزمن والمعهود والشيخ الكبير يكون قادرا على من يطيعه اذا امره بالحج عنه وهو مستطيع استطاعه ya يكي mara lafiya da tsoho da wanda ba iya zama a kan abar hawa dukkan baki ɗaya ya zama suna da iko ko ko suna iya sa wani je yi mana aikin haji me shi kuma ya bi su a saboda wata farala da suke da shi akai imamu shafi yace yana ya zama mustafi sai yace na daya wa ala ala wajhayn shi ya kasu kashi biyu ahaduhuma an yakuna qadiran ala malin yasta'jiru bihi man yahujja anhu ya zama mutum ba shi da lafiya ko ya tsufa ko ba shi da karfi amma yana da kuɗin da zai daukan maka ya sai ma kujera ka je kai masa imamu shafi yace wajibi ne yayi haka fa innahu yalzamuhu fardul hajji a wannan lokacin wajibi ne akan shi yayi aikin hajji wa hadha ali ibn abi talib yake imamu ali ibn abi